بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ترمي نبينا كراتمنا الزامي لأقراك الراوي عدد السامع wanda shi ne darasi na ashirin da biyu a wannan safiya ta ranar watan sha tara ga watan shaharullahi muharram shekara ta dubu da ɗari hudu arba'in da takwas wanda ya dace da littafin biyar aka ce ko biyar ga watan july 2026 daga majalisun al'imam abubakar ibn abishe ba rahmatullahi alaihi a nan birnin kano malam ya ce babu ta'azimin muhaddisi wa tabjili babin da ke bayani akan wato daga cikin ladubban ilimi akwai ta'azimil muhaddis girmama malami wa tabjilihi da ganin darajarsa da ta'azim girmama shi wa tabjil duka girmamawa ne an abdullahi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana ba shi daga cikin mu wanda bai girmama babba ba wanda kuma bai tausaya wa ƙarami ba daga cikin babba kuma akwai malami akwai shugaba akwai malami akwai iyaye akwai dattawa da duk wani wanda ya girme ka a wata harka ko ta sana'a ko rayuwa kuma wanda yake ƙasa da kai a wannan harka kai malami za ka tausaya wa ɗalibi iyaye su tausaya wa 'ya'ya manya su tausaya wa ƙanana shugabanni su tausaya wa talakawa to in ba su yi haka ba su ba su da tausayi ba sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ƙanana in ba su girma waɗancan ba su ma ba su da ba sa tarayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan fuska wa an kabil ahbari qala salasatun najidu fil kitabi bi haqq yahiqqu alaina an nukrimahu mutane uku gashi mun samu a cikin littafi wato a cikin alkitab anan yana nufin a cikin dokoki ko ka'idoji kamar yadda Allah ya ce fiha kutubun qayyima kutub bi ma'ana dokoki shine ma'anan wa katabna alaihim fiha min ajli zalika katabna ala bani isra'ila ai hakamna hukunce hukunce kitab labarin kitab yana zuwa da ma'ana haka to shine irin wannan mun samu fil a cikin dokoki na addini na mutunci ya hikku alaina an nukrimahum cewa wajibi ne mu girmama waɗannan guda uku wa an nusharrifahum mu darata su wa an wasi alaihim fil majalis mu buɗaɗa musu su samu wurin zama idan sun zo waje guda ukun su ne bussinni mai shekaru dattijo wanda ya girma wa sultani li sultani da kuma ma'abocin shugabanci saboda shi shugaba ne wa hamilul kitab da ma'abocin alkur'ani wato mai ilimi kenan waɗannan mutane guda uku duka shari'a ta kwaɗaitar da a girmama su A girmama mai shekaru sama wanda ya furfura a girmama ma'abocin shugabanci saboda Allah ne ya ba shi wannan daraja ba daidai ba ne abinda mutane suke dauka na bari su daga wulakanta shugabanni su dinga ci musu zarafi ko su ɗauka shugabanni karan bara ne da za su yi abin da suka gara maka musamman kaga shi ne aka ce da sultani wato shi ko ba dan Allah ba ka girmama shi dan ka zauna lafiya musu shugabanni akwai wanda in ba a gida masu ba za a kwana ciki akwai wanda sai rushe ma gida daga kame wulakanci daga kaje ka zage shi a rediyo sai je dubo takardun gidan kawai ka rushe <laughs> ko a kama mutum a batar da shi wata shari'a sai lahira to da aje a maka irin wannan mummunan hukuncin to gara ka bar su su zauna lafiya shugabancin su kama ka zauna lafiya inda kake Allah ya ba su wani abu na jarabawa kai ma kana cikin jarabawa ka to ka bar su su gajara ba wata kama ka rikita taka. amma lil mutane ba sa gane wannan mutane suna ganin jarinta ce rigima da shugabanni saboda musamman shugaba idan ya zama wanda ba yi da farin jini wanda yake ana jin haushinsa ana jin takaicin irin abin da yake yi ko wani azzalimi ne ko wani wanda an daina yayinsa to duk wanda ya fito ya takale shi a hanci to shikenan sai mutane su mara wannan mutumin baya a ga cewa na kirki ta shi ma irin wancan da ne kamar da muka sha gani galibin 'yan siyasan nan sanda suke 'yan adawa ai sun yi farin jini muna ƙaunar su mu talakawa saboda suna faɗan abin da watakila mu mun kasa faɗa amma kuma da Allah ya ba su mulkin wasu su mai suka fi barna fiye da waɗancan da suka suka a shi wannan sai na mana izina cewa ba don mu suke ba muna yin faɗan su ne na masu neman mulki to kai da kake talaka ko kake ustazu ko kake gama garin mutum to ba naka bane zagin shugabanni da tsine musu Allah ya zika malam guruntun baya mutu yace mai zagin shugaba fa kamar wanda za a shiga mota ne sai direba ya zauna kawai ka fara tsine mai albarkaci Allah san direban nan ya sai kuma kana cikin mota <laughs> shine misali wanda yake zagin shugaba ana ta tsine mai kuma in tsino nan ta tashi dukkan mu za ta koma sai ta shafe mu maka ba ta shafe shi <laughs> to wallahi da ma mu dawo daga mu. duk yadda ake a yi ma shugaban addu'a alheri wani dan uwa ya taba ce mana sanda ya fara zuwa makka da ya ji ana ma ne addu'a ya ce oh su bi duk malaman garin na shi malaman gwamnati ba sa faɗan gaskiya saboda ya ji kowane malami ya zo karatu ko ya zo hudu ba sai ya yi ma ne addu'a shi kuma ana ya saba jin shugabanni da su da malamai kawai yaƙi ne ba ba ɗaya ƙafa kuma duk wanda baya haka to gani yake an bashi kuɗi ne ko kuma alzalimi ne shi ma ɗan uwansu to mu'amala da shugabanni tana da ka'idojinta a shari'a babi ne a cikin manhajin ahlus sunna sananne kuma mu'amala ita ce wato yi musu kyakkyawa addu'a da yi musu nasiha da kiransu zuwa ga su adalci ba tsinuwa da da gaba ba da kuma wato malamai suna nesanta kansu daga mu'amala da su abin da ya zama dole saboda in malami ya saba mu'amala da shugaba to duk yadda aka je aka dawo malamin shine da asara shine da asara farkon abin da zai fara asara shine sa kwarjinin sa na malanta daga nan sai sautin sa. daga nan sai kuma ya asarar mutuncin sa a gun mutane can da ya tafi gun shugaban zai fara rasa haibarsa saboda da akwai abin da an gan shi a waje ba za a yi ba amma in yau da gobe ana ganin shi ana ganin za a ci gaba da yi wata na mahayyar musharaka to tun yana iya yin magana wata na kuma zai yi magana ba kaga ya rasa shi to daga nan kuma sai su kuma kuma sauran mutanen gari sai kuma ya rasa kujerar shi sai ai malam fada ne ba ta yi kuma fa a zuwan shi nan ya yi ma addini wani kokari ba a sani ba amma da tun da yana zagon sarki to kai malam fada ne shi kuma sarkin a lokacin shi kuma ƙara samun daraja yake duk sarkin da yake yayi sa'a malamai suna hulɗa da shi shi daraja yake samu su kuma su sarata darajar su haka duk malamin da ya gaje hulɗa da sarakuna a bisa wannan abun nan din a bisa wannan ka'ida ce ake hulɗa da su ibn jozi ya maganganu da yawa akai a cikin saidul khatib da ibnu da da limamu ah, wannan shaukani ya yi littafi musamman ko kuma dukuli alal sultan haka nan wannan ma yana da shi abin nan siyuti da sauransu duka malamai sun yi magana a kai da haka dole dai wasu malamai sai sun yi asarar mutuncin sun yi wannan wanda bai da suka iya amma dai malamai rabbaniyun to sukan janye jikinsu daga shishige ma shugabanni saboda su tsira da mutuncin su tsira da karamarsu ba kuma za su dawo gefe suke ce za su ta musu wato tsinuwa da la'anta ba sai su ci gaba da harka su ta ilimi yadda wani malami ya faɗa wani sarki da ya matsa mashi cewa kai ba ma ganin kana zuwa majalisi ce kai kana kan wata sarauta da Allah ya baka ka je kai ni ma na kan tawon sarauta kuma ita nake kawai shi kenan shi sarautar shi ba ta shugabanci ba shi kuma malam yana sarauta kujera annabta ya ce, nima ita nake ka je kai taka kawai na yi tawa ba sai mun dinga crossing fata ɗan juna ba <laughs> to da haka zama mu girmama shugabanni da girmama dattawa da girmama ma'abota ilimi kaga a shahid anan shine ma'abota ilimi na hudu kuma da girmama iyaye to da aka ce a girmama waɗannan mutanen ba fa ana nufin wai kullum su suke da gaskiya ba mu kiyaye wannan ta yi a cikin mu'amalar ka fi gaskiya za ka iya fin babba gaskiya a cikin mu'amalar da kuka da shi za ka iya fin shugaba gaskiya a cikin mu'amalar da kai da shi ko mai shekaru ko babanka ko oganka amma dai mutunci da muruwa ta hukunta kai ka yi haƙuri kai ne na ƙasa kamar yadda muka san duk a mu'amala haka ke kamar tsakanin mace da mijinta ne kullum abin da muka taso muka ga ana ma iyaye da kakanni da yayi shine a ba mace hakuri ta bi mijinta in ta yaji ma ba za ma a saurare ta ba ce ta koma gidan mijinta ta yi hakuri a kira shi in ya zo a ƙara ba shi hakuri ko wani wani babba ya tafi ya je ya ƙara ba shi hakuri amma da zamani ya zo ana ce mata waya za a ce su yi hakuri to mata an ce su hakuri ma ya ƙare yanzu zamani ya zo har cikin malamai ka ji suna zuga mata cewa ba zai a ce su yi hakuri ba dole a bi musu hakkin su dole ka ga aure na samu wannan rigingimu da aka duk da na ƙasa ya ce ba zai haƙuri da na sama ba za a samu matsaloli da dama malam ya ce wa an muhammad ibn sirin ƙala ra'aitu abdurrahman ibn abi laila malam muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai manyan bayin Allah a cikin tarihin musulunci masu ibada da nagarta da ainihin addini yake cewa ra'aitu abdurrahman ibn abi laila na ga malam Abdulrahman ibn Abidala Abdulrahman na dinnan wani malami ne cikin manyan malaman tabi'ai cikin ƴaƴan Ansar an haife shi cikin halifancin sai na Abubakar wato ƙasa da shekara biyu da rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam aka haife shi a garin Kufa iyayensa sun riga sun kaurato Ansarawa ne suka haife shi a nan Hajjazu ya ya taɓa ba shi shugabanci wani alƙalanci daga baya ya sauke shi ya ma taɓa sa an dake shi da sauransu yana cikin manyan malamai da suka samu kansa a cikin wata jarabawa jarabawar rigingimun jamaji akwai fitnatu ibnul ashas wadda aka yi daga shekara ta tamanin da biyu har zuwa tamanin da shida wani malami cikin malamai abdurrahman ibn al ashas yana cikin kwamandojin yaƙi na banu umayya ƙarƙashin shugabancin hajjaj an tafi yaƙi kawai dama da ana jan haushin shi hajjaj mutane suna jan haushin shi kamar irin shugabannin mu na yanzu da ake jan haushi da aka wanda ya fito ya ce kawai a zo a tawaye zai samu goyon baya kawai abdurrahman ibn al-ash'as ya ce to gaskiya shi yana ganin da zai yi a ci gaba da yin masu da ta'a ba a yi ilanin saura kawai kuma ya samu malamai da yawa cikin fukaha da ƙurra da malamai da yawa suka goyi bayan shi suka ja tunga aka yi ta rikici aka yi ta faɗa shi ake ci ba waƙatul jama'ajim an yi ta a shekara ta tamanin da uku ko da da uku yes da biyu ko ƙarshen da biyu ko kuma da uku hatta tsin ya fito je sami su da suke aka gwamza aka kashe mutane da yawa cikin malamai wasu suka gudu daga baya dai Allah ya bashi nasara ya tarwatsa su ya kama ibn al-ashas ya azabtar da shi ya fara kama malamai yana masa azaba iri daban-daban to shine malamai suka ta guduwa suna buya din har su sa'id ibn jubair da su wane ne wannan shin da kake karantawa hajjaji yasa ai ta kama mutane da shubuha ma ba wai da hujja ba ai ta azabtar da su ya dinga musu rubutu a jikin doron wuyansu sai a rubuta mutum haza abdu hajjaj da abun wuta fa za a sa za a sa karfe a wuta ya ja a maka tambari irin yadda ake ma bayi ya sake ka wanda aka mashi kaɗan kenan wani a sa shi a gidan yari wani a mai bulala wani a harbe shi ma'ana a tsara wuyan shi ya kashe mutane da yawa Allah kai sa da su to daga cikin sa akwai wannan bawan Allah shi ma aljazu ne kashe shi Allah ya gafarta masa wannan fitina kaɗan ne cikin malaman zamanin malaman ƙasar iraki wanda ba su shige ta ba kaɗan ne kamar su su alhassan albasari din yana daga cikin wanda suka tsira da su muhammad ibn sirin allah ya gafarta musu gaba da to ya ce na gan shi wa ashabuhu yu'azzimunahu na ga yadda ɗaliban shi suke girmama shi wa yusawwidunahu suke mishi sayyidina suke ɗaukar shi a matsayin sayyidi wa yusharrifunahu suke sharrafantar da shi mislal amiri kamar yadda ake mashi sarakuna malami ne kamar basaraki wajen yadda ɗaliban shi suke girmama shi suke daraja shi yadda ka gadi ana ma excellence a yanzu don da aka ce excellence ka san irin da ake ganin daraja shi ko ba dan Allah ba ko dan abin da za a samu a hannun shi na mukami da karama da hanyoyin da connection don aka ce yanzu gwamnan garin nan zai shigo anguwan nan mu yanzu ba sai dai mu tashi mu bannan ba in aka maka mutuwa yi ba mata aziya ba ka shiga magana dan zai iya tafiya ya maka dangon alama yan kidnappers su ta cika sai an kawo maka kuɗi dan ku ba abin da ya kawo maka illa gayyar yan sanda da da jami'an farin kaya <laughs> akwai wani malamin mu haka zai aure da yayan shi tun zamanin shekaru ah, shekaru abokin shekaru suke makaranta tun lokacin yasa aka aiko da shekaru sako cewa dan Allah ka zo dauna aure yana dan Allah ka zo ka tafi makwabta su kasa ka koma wani abu shi ya roke shi Allah annabi shi dan Allah ka zo <laughs> shi ke ga mana da baki shi to haka ake girmama malamai a da girmamawa ta mutuntawa malamin mu mala albani zari Allah ya gafarta mai yana yin wata magana eh, kullum za ka ganta aikace yace su yan gargajiya yan ɗari da sauransu sun yi guluwi wajen girmama malamai har suna kokarin su dinga abin da ya saba wa shari'a allantar da su ko ganin su kamar ma'asumai ko kuma ma kiransu da sunaye ko siffofin Allah ko na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama barna dai iri daban-daban da aka sani ana yi da sunan girmama malamai sai yan zala da yan zala da suka zo suka zo gyara malaki to sai suka gyara daga azbinawa <laughs> sai suka kwashe duka mutuncin malamai suka zubar kaucewa da malami da zahiri da ɗaya ne sai a ja aya inna akramakum inda Allah ya tuka ku gaskiya ne wannan aya amma kuma ko su ayoyi daban alaysa wal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ta yatazakkaru ulul albab wal ladina utul ilma darajat sai aka kwashe malamai girma gaba daya malai yace kuma sai malamai suka hakura suka karba a haka ba su tada wani suka yi objectin siya a muna fada girma wancan da ya yi yawa sai suka karba suka shiga cikin awam suka zauna da wannan psychology za ka ga mu yanzu yan izala ba a san girman malamai ba har ma in an ga wasu yan izala na girman malamai sai a yi ta mamaki a ce kamar yan gargajiya to dole ne mu dawo da malamai girman da Allah ya musu amma kar mu wuce iya wanda Allah ya musu shine wasatiyya din ba a yi irin na yan ɗariƙa wanda ya wuce kima ba ba kuma a yi jafa'i ga baki ɗaya ba a girmama malami da girman da Allah ya bashi domin ilimin da Allah ya bashi wani nasibi ne na annabta gado ne na annabta darasawa ne sai wanda Allah ya zaɓa yake yake ba ga mutane da yawa suke fara koyon karatu amma waɗanda za su tike su yi malanta kaɗan ne a cikin waɗanda suka fara koya nan sai dai a dinga jin tarihi mutum yana cewa ai ajinsa sa ɗaya da malam Jafar Mahmud Adam ai tare suka yi SAS shi kuma yanzu ba kowa bane a cikin ilimi har in ya faɗa ma wasu su ce ƙarya ne ana ganin kamar wata daraja yake nema wa kanshi sai ai ya san wani kaza tare suka yi karatu a wuri kaza to wannan sunna Allah ce to wannan zaɓin da Allah ya ma wani ya bashi ya lazumta mana musarar mutane mai appreciating aikin da Allah ya bashi kuma tunda aikin yana amfanin mu ne inda kaga malami sa a cikin al'umma shine ya amfana da su da karantarwarsa da shugabancinsa da nasiharsa da iliminsa da shawarinsa da jagorancinsa yanzu shi aikin da yake ba madadin kan shi yake za ga duk wani malami wanda Allah ya mushi baiwa ilimi kuma Allah ya so shi da ilimin zaka ga lokacin shi yana karewa ne a cikin ayyuka ga al'umma wani ma har ya manta da aikin kansa in kana karanta tarihin malamai irin irin wahalar da suka sha da irin mayar da suka shiga danganin al'ummar nan ta kai da take ta samu wannan tarbiyyar sun ce tanta a kiran wasu sau da malami ba abin wulakantawa ba ne ko kaɗan yana daga cikin abin da zai baka mamaki shine kaga irin yadda wato ɗaliban ilimi waɗanda su ne fa ake sa ran su gaji malaman malan su ne a cikin su ne za fitar da malaman gobe to su kansu ba san daraja malamai ba ina kuma ga sauran mu jahilai a idan kai baka mutunta babanka ba ka yi tsammanin da makwabta ya mutunta shi ai kaga kai ka ja mishi wannan tawaya saboda kaji yace an ga ɗaliban wannan malami suna girmama shi suna darajta shi kamar da ake girmama shugaba ko sarki tare da cewa kaga shi ba sa sa ran wani abu irin abin da ake samu a gun shugaba da gare shi shi shugaba ko sarki idan ana girmama shi kamar yadda wani dan siyasa ya gaya mana wata rana yanzu ma dan takarar gwamna ne wata rana yake gaya mana ya ce wallahi shi ya dade da ya dade da shirin mutane a cikin lissafin wai sai ya gana waye masoyin shi shi a gurin shi kawai kowa abokin hulɗa ne za mu yi hulɗa gwargwado da kai ko ka ce mun kai masoyina ne ba zan yadda ba yake hulɗa ce kawai ta haɗa kuma da gaske ne ba sa iya gane waye masoyinsa na gaskiya yau za ka gansu da wannan ana ganin shine masoyi gobe su rabu su kuma gun wancan ana ganin shine maki sake dawo gun wannan ba ganin yadda suke suke fasan da ƙungiyoyin. kungiyoyin wa qala abu abdullah yahya ibn abdul malik al malika ra'aytu malik ibn anas ghayra marra yace ga maliku da ido na ba so dai ba wa kana bi ashabihi min al na lahu wa tawqir lah wa tawqir yadda ɗaliban shi suke girmama shi daga ciki daga cikin haka wa idza rafa ahadun sautahu sahubi da wani zai daga murya a majalisin za su mai tsawa wa kana ilal udmati ma huwa yace maliku yana da haske shine al udma yana da irin hasken nan da kamar irin hasken jikin laraba din wa idza khataba talibul muhaddisa azzamahu fi khitabihi idan za ka yi magana da malami to ana so ka darata shi cikin yin magana binisbatihi iyahu ila al ka danganta shi zuwa ga ilimi wato Allah shi gafarta malam ko ya sheikh ko ya ustaz ko wata kalma misla an yaqula ayyuhal alim aw ayyuhal hafiz wa nahwu zalika ba za ka kira shi da sunan shi tsura ba dole sai an hada da malam alan guburu ala raini ala saini ala gafarta malam modibbo duk irin gwargwadon kalma da aka samu faraka al'ada ta girmamawa sai an kira malamin da ita domin yanzu matsalar da muka samu shine da an canza malamai suna wa min al-ajibi muhaddisuna da katira to waɗannan sunayen na cikin jami'a da suka da suka zama mutane sarkakiya sun fito daga cikin jami'a sun shigo cikin al'umma kowa suna wata riga kowa malam to amma har yanzu lafazin malam da ala fata malam ya fi albarka ka kira malamin ka da shi fiye da ka kira shi da dakta ko farfesa ko excellence ci gaba da kiran malamai da duma a ciki akwai addu'a Allah ya gafarta malam a karama kallahu Allah ya girmama malam ya fi daɗi ya fi ya fi asali idan kuma lura malamin wanda yake duniya ta riga ta shiga cikin kwakwalwar shi in ba ce mishi dakta din ba akwai matsala <laughs> sai a ce mishi dan a zauna lafiya kawai eh, sai a ce mishi dakta a zauna lafiya haibatu al-talibi lil muhaddis, yadda wato malami yake da kwarjini a idan ɗalibai an mugira kala kunna na habu ibrahima kama yi habu mugira ibnu muslim abdabbi kenan wannan ya ce mun kasance muna jin kwarjinin ibrahim ah, duk mutanen ƙasar iraki galibi ah, a riwayan kan sun ce ibrahim suka shiru To abun nan ne Annahai Ibrahim ibn Yazid ibn al-Aswad annahai babban ɗalibin makarantar ibn Mas'udin da inda mutanen Kufa ne da ce Ibrahim suka shigo ko shi yace kama yuhabul aliyu yana mana kwarjini kamar yadda shi sarki yake da kwaljini wanda wani ko ya bada izini ai magana ba a yi magana a gaban shi cikakkiya wa an ayyub ayyub at-sakhtiyani yace yace kana rajulu yajlisu ila al-hasan thalatha sinina fala yas'aluhu an shay'in haibatan lahu mutum yakan zauna a gaban al-hasan shekara uku yana karatu a gaban sa amma har ya gama karatunsa ba zai iya tambayar sa komai ba saboda kwarjinin sa ba wai kwarjini saboda shi azzalimi ne ko ana tsoron ya bada kari oba a saboda Allah ya mishi waraku da zuhudu da Allah sai ya kimsa mishi kwarjini a idan mutane asalin wanda aka sani da wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai sun rayu da shi amma ba sa iya bada labarin kamanninsa saboda ba su taba hada ido da shi ba wanda suka iya bada labarin shi galibi yara ne kanana da suke da ba san wannan kwarjinin ba sai da suka suka rike abin nan kamanninsa a zuciyarsu irin su Anas da makamantan su Hassan da Hussein amma manyan nan wani zai ce bai taba ganin bai taba hada ido da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana masa kwarjini to haka malamai suka biyo baya da wannan kwarzina imam malik nan da ake faɗa za mu zo mu ji a gaba watakila cewa a majalisinsa juya takarda haka yana ma wasu wahala za a gama shafi ɗaya na karatu wani zai iya juyawa saboda in an juya za ta yi ɗan ƙaran ba takardu na irin wannan namu na zamani ba takardu na wanda an zo juya ba a ji ƙaran juya ta to wani sai dai ya haƙura a haka wani zai alƙalamin shi yana so ya feke wani ya iya fekewa ba saboda ka a gan shi yana yin wani abu haka zai haƙura har sai daga baya ya kwafa sauran saboda kwarjinin malam a shi kanshi ma malik yana cewa ya zauna tare da azuhuri tsawon shekaru amma bai iya masa tambaya har sai har sai ya raka zuhuri zuwa gurin abun hawansa su rike masa raƙuminsa ko dokin sai hau a cikin zuciyarsu ga tambayar sa sosai amma ya sai su kasa sai ya tafi ce da amma dai mun tambaye shi kuma yayi riwaya sama da hadisin saba'in a gun zuhuri haka kalla Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas da yake cewa yana so ya tambayi Umar dan Khattab akan wata mas'ala game da suwaye in ta tuba ila Allah yace ya kai shekara da shekaru yana neman zarafin da zai samu ya tambaye sai na Umar wannan tambayar zai iya tambayar sa ba kaga mu da muke malamin flashing yanzu eh, kana jira kuma ya biyo kiran <laughs> in bai biyo kuma ka je Facebook ka sai dan wulakanci ne malamin na dan wulakanci ne bai san da mutane ba wani ma ya ce ya goge karatuttukan da malamin yake na da ya ma fasa zama ɗalibin malamin <laughs> wato zamani yayi ni la Allah tallahi jiya jiya da nake cewa kuma shi tuna ce ah, wasu abubuwan famu ma da kanmu mun gansu amma yanzu muna jin su kaman almara to ina kuma ga wanda za su mu ba su labari wanda ba su gani ba mu ma nan yan shekaru arba'in mun ga abubuwan amma yanzu an daina yanzu to yanzu ƴaƴanmu da jikokin mu ba su labari a za su ji nan yanzu ko wayan nan ta hannu yaran mu ba su san cewa an yi zamanin da ba yi ita ba in ka ce musu da ba waya duk ta kallon ka sai ba za ka yi ƙarya ba amma dai to ya abin yake to haka irin waɗannan labaran suke yin ana yanzu wa qala ishaqu ash-shahidi kuntu ara yahya qattan yusalli al-asr thumma yastanidu ila asli manarati masjidi yace yahya dan yahya al-qattan yahya bin sa'id al-qattan babban malami malamin sa imam ahmad yakan zo ya sallar la'asar in ya sallar la'asar sai ya koma ya zauna ala asli manarati masjidi a jikin fandishan ɗin manaran masallacinsa a su mai masallacin sai zo ya jingina da da kasanta mun gane fa yake ku bayyana ya ali ibn al-madini wa shazakuni wa amr ibn ali wa ahmad ibn hanbal wa yahya ibn ma'in waɗannan gaggan malaman guda biyar Ali ibn al-Madini Ali ibn Abdullah ibn al-Madini wanda wanda ah, kuma ma Imam Bukhari ke cewa ban taɓa raina kaina a gaban kowa kamar a gaban shi ba da da Shaza Kuni wani malami wanda ya samu matsala shi ba an san riwaya saboda yana da matsala sosai amma abokin su ne na karatu da Amr ibn Ali al-Fallas da Ahmad ibn Hanbal al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal da ka sani waya ibn Ma'in imamu jarhi wa ta'dil waɗannan sai su zo su tsaya a gaban shi wa ghayruhum da wasu su yas'alunahu anil hadith tana mashi tambaya yana musu illahi wa hum qiyamun ala arjulihim ba sa zama tana tsaye da a kafarsu shi yana zaune ya jingina da bango ila an tahina salatul maghrib tun bayan sallar la'asar har magariba kamar awa biyu akalla a yi sallar watakila a mafi karanci a yi sallar la'asar hudu ko a ce magariba shida da kwata misali daga akalla awa biyu suna tsaye tunda bai ce su zauna ba la yaqulu li wahidin minhum mujlis bai ce a zauna ba wala ya suna. kuma ba za su iya zama ba sai ya faɗa haibatan wa ihzaman saboda kwarjini da yadda suke girmama shi wannan riwaya tana cikin tafin manaqibul imami ahmad ibn hanbal na ibn al-jawzi kaga shi yasa ilimin sa yayi albarka saboda girmama malamansa da suka yi mu yanzu idan mutum ya wannan sau ɗaya sai kai da Allah saboda shi wannan ɗan raina hankalin ɗan da yake barin mutane a tsaye ba sake dawa makarantar ba kuma a karatun boko ba duk muna yin wannan mu zauna lafiya ba ma ba tunanin cewa an wulakanta mutum nawa ne ya taɓa yin lacca awa biyu a tsaye kusan duk nan mun taɓa yi wanda ya jami'a ko saboda karancin aji ko saboda ya zo latti ko baka taɓa jin ma cewa an wulakanta ka ba amma yanzu malamin ka na hadda zai ce yau hadda da zaka bayar duka tsaye zaka bayar shi yana zaune sai ka gaya maka wulakanci idan kuma yaro ne aka yi haka sai babu shi ta biyo sawu sai haba malam haba malam wannan wani irin wani irin zalunci ne malam eh a ce ko dan kai baka haihu ba in baka kai maka goran haihuwa idan yan tijara ce ma wallahi sai ta biya ofishin yan sanda ta tawo da yan sanda guda nawa last wani last last kamar last two months mun je Abuja muna fira da wasu malamai suna ba da labarin experiences su malamai da suke karantawa abuja irin har sai da ta kai wa makarantar ta dole ta nemi ta nemi wani lauya ta yi employing ɗinsa tana ba shi albashi shi ma duk wata aikin shi kawai da ya ji labarin an kama wani malami kawai ya ta police station saboda abin ya zama gama gari a makaranta ba dama a hukunta yaro yaro zai kawo handa ba kasan malama handa kuma ba ka rasa dan zaluncin na haka da zafin halin nan da an bi yaro ya ruga guda ya gida ya gaya ma uwarsa ba ta jira ma baban ya zo ba za ta bugun wuta kawai ta taho zai ka ji an ce ga aran matan a bayan kanta ce <laughs> wallahi masa ya ce mana dole sai da suka haɗa kai da wani lauya ko suka ce in dai ya ji an kama wani su kuma malaman duka ga lambar lauya da an kama kawai ka kira shi bil ra'a sai da ra'a a shirya belin kada wuyi sai tal abin tal wane ne tal wane ne shi kaga karatun dai albarka jama'a yanzu duk yaran da ake ake kawo su hadda iyayensu fa ba sa kawo su da nufin fa su zama malaman qur'ani ba ruwan da wai yanzu za su zama man ta'allama alqur'ana wa allamahu a kawai a dai koya musu a musu biki a gansu cewa 'ya'yansu mahaddata ne kuma sun ɗauki wata ka'ida cewa wanda ya hadda boko bai mishi wahala shikenan daga ne ban kwana da hadda ya je bokon shi shi sa su ma malaman haddar da suka gane sai sun kafa tar shekara shekara din nan suna san kudaden su eh mana wa kazalika dawli na ba ba. kai malam hadda kayi ta ma shekara shekara ya kare da ita kullum kuna a tara a tara ka gaya mun wanda bai a tara a tara da hadda shi ko ka ji an ce mutum gwani ne wata na ce da Qur'ani ya da shi amma sai a zo wani yaro kawai a ji shi a ce wai shekara ɗaya ya haddace shi kenan a bashi certificate a yi biki a yi anko a cina mara kawai a watsi <laughs> ko nawa aka ce tijiya kuma za su biya wallahi ku ci gaba da san kuɗin kuna rage zafi wallahi ku ansa duk wanda ya same su wallahi ya karba tunda dai ba sa jin magana saboda haka jama'a kungiyar da suke girmama malamai al-imamu Ahmad ibn Hanbal da waɗannan malaman duka suna tsaye a gaban wannan malami a cikin su babu wanda ya zauna saboda malamin bai ba da damar a zauna ba ba wanda ya zauna jawazul qiyami lil muhaddith halastin miƙewa idan malami ya zo kun san akwai matsala game da tashi tsaye da miƙewa don girmama mutum wasu nasoshi sun zo da nuna halasci sannan wasu hadisai kuma sun zo da nuna tsoratarwa game da mas'ala da haka malamai suke saɓani kuma suke kokarin su halilin ina ne ya dace ina ne bai dace ba kamar yadda zamu ji an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu anna bani quraiza lamma nazalu ala hukmi sa'd ibn mu'adh arsala ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a ala himarin فلما دنا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا قوموا الى سيدكم او الى خيركم wannan hadisi eh, yana cikin Bukhari da Muslim asalin sa duk da wannan riwaya da Malik ya kawo ba ita ce take haka ba amma dai da ma'anarta a lokacin da banu ƙwareza suka ci amanar wato sulhun da aka yi da su da alkawari suka shiga cikin yakin ahzab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roye musu hisar har suka yadda cewa to a kira Sa'adu dan Mu'az ya roye musu hukunci aka je aka taho da shi akan jaki bai da lafiya shi na Nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Sa'adun ya kusanto sai ya ce musu kumu ila sayyidikum ku tashi ku taro shugabanku au ila khairikum ku taro mafi alkhairin ku wannan yana halastin idan wani babban mutum ya zo muna zaune mu tashi mu je mu taro shi daga mashiga ko daga kofar gida ko daga wani waje wannan babu laifi baya cikin miƙewa a dan dan wani abu na daban wa an hammad ibnu zaidin kala kunna inda ayyuba faja a yunusa muna tare da ayyubu sakhiyani sai yunus bin Obaidi sai faƙala hamadu sai hamadu ya ce hamadu bin zaidin kenan sai ce kumu li sayyidikum aw qala li sayyidina ku miƙe dan shugaban ku ko shugaban mu wa qama waqi'un li sufyana waqi ya miƙe ma sufyan fa ankara alaihi qiyamuhu qiyamahu ilayhi sai sufyan ya ce me haka fa qala sai ya ce atunkiru alayya qiyami ilayka kana mini inkarin miƙe wadda nayi maka wa an tahaddathani an amr ibn dinar an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka bani wannan hadisi cewa annabi ya ce inna min ijlalillahi ijlal bi shaybati muslim yana daga cikin girmama Allah a girmama mutumin da yake wato dattijo mai furfura musulmi qala fa da sufyan bi yadihi fa aq'adahu ila janibi sai sufyan ya rike hannunsa sai ya zauna da shi a kusa da shi wa ana anas radiyallahu anhu wannan yana cikin sunan abi daud wa ana anas radiyallahu anhu qala yace ma kana shakhsun ahabba ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wa ala babu mutumin da sahabbai suke so kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kanu la yaqumuna ilayhi lima ya'lamuna min min kulli zalika amma sun kasance basa sa miƙewa gare shi saboda sun san baya son haka tunda baya so in ya zo waje shi maza Allah sallallahu alaihi ba a miƙewa tawalu'un sa da rashin san abin da suka san baya so suka bari wa qala abu nasr bishr bin al-harith ma kariha al ala tariq al-kibr insha Allah sallallahu baya son haka ne saboda kada abin ya zama sanadiyar sa masa girman kai fa amma ala tariqil mawadda amma dan nuna ƙauna fala babu laifi idan wani mutum wanda ake kauna ya zo waje ba don a sa masa girman kai ba don a nuna kauna zuwa gare shi don wani ya mike ya tarbo shi babu laifi kad kama nabi sallallahu alaihi wasallam ila ikrimata bin abi jahl shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ikrima bayan fatu maka sai ikrima ya gudu daga baya matar shi ta bi sawun shi ta same shi a wajen jidda ta dawo da shi ta ce ai annabi ba haka yake ba zai yafi maka idan ka tuba ka musulunta da ya taho zai musulunta dama an riga an kawo rawaninsa alamar cewa gashi nan zuwa da annabi ya hango shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya tarbo shi saboda babban mutum ne annabi yana son kuma irin shi manya su shiga addinin musulunci annabi ya tashi ya tarbo shi kaga dan girmamawa annabi na sama da shi amma ya je tarbo shi wa alqa sawbahu li dhikri haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba miƙewa ya cire mayafinsa ya shimfiɗa shi da zikirhi ga marainiyarsa halimatu sa'adiyya ta taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwarsa ta taho dattijuwa ta tsufa da ta taho annabi ya hango sai ya miƙe da sauri ya je ya tarbota ya cire rawaninsa ko wani abu ya shimfiɗa mata ce zauna ummata kaga shi ma wannan girmamawa ne da aka dan kai malamin ka ko mahaifiyarka ko wani na gaba da kai ko wani mai mutunci ko mai alfarma ka je ka taro shi ka zo da shi ba daban yake da wanda zai tsaya a bayan mutum kikam shine wanda aka hana idan da ya agaji suke da nan dai ba wani abu na tsaro ake tsammani ba ba daidai wani da agaji ko dan sanda ya tsaya kan mutum haka kikam kamar inuwa to wannan babu babu kyau amma miƙewa dan aje a tarbo mutum ko miƙewa dan girmama mutum sanda ya zo ko wani abu makamancin haka to babu shi wa kala kuma yace qumu ila sayyidikum wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yace man ahabba an yamsula hurra rijalu qiyama wanda yake so ya ga mutane sun tsaya a kansa dan shi yana zaune su kuma suna tsaye dan shi wai yana da girman da yafi karfin a zauna a gabansa to wannan shine ya saba wa Allah wa kullu man ahabba an taquma lahu fala taqum duk wanda ka san yana son dole sai ya miƙe mashi to kaka miƙe da a hana shi wannan abin da yake so wa kullu man qumta ilayhi laka fihi tafarrujun wanda kuma wato wa kullu man qumta ilayhi laka fihi tafarrujun wanda kuma ka miƙe ka taro shi to zaka ga kuma zai ji daɗin mutunta wanda kai masa an tambayi bin baz rahmatullahi alaihi game da wannan mas'alar yana nan fatawata na intanet ko ibn yana da fatawa a kai a cikin majmu'ul fatawa da tafassala bambanci mabambanta farko ne ba dole bane mustahabi ne a je a taro mutum yana cikin kuma makarimul akhlaq da mutum babba ya zo waje a je a tarbo shi a bude mai kofar mota ko ya sauka daga akan abun hawa ko makamancin haka ko a miƙe dan a je a gaggaisa da shi ko na abu makamancin haka babu laifi dan ma abocin gida kuma abocin makaranta ko wani irin haka ya yi ma wani cikin manyan mutane irin wannan karramawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake waɗannan munji kamar yadda Fatima ma tsiyarta ta taho ya miƙe ya je ya tarbe ta kamar yadda ya yi ma Ka'ab wannan ala ah, satar zina kullifu lokacin da tubarsa ta sauka da ya tawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tarbe shi ya shigo da shi ah, abin da yake munkari shine an ya zallal mar'u waqifan khalfa rajulin littafin. wannan ne asalin abin da yake munkari na ga wasu abin nan suna tambaya akan jiya jiya da aka yi majalisin khatima din nan na na sayuru na na Abu Dawuda lokacin da Malam Abdulhab ya shigo Allah ya kara mai lafiya za ku ga da san ya tashi ya tarbe shi tana kokarin kowa na kokarin sumbunci wani to sai ga wasu mutane wai sun da wannan abin tambaya wai to ba an ce ba ki miƙewa a tarbi mutum ba to ai shine irin wannan wani mutum ne mai daraja ya zo wani wanda ya san darajar shi ya miƙe ya tarbe shi abu wani abu a ciki yana cewa a shi kuma yana cewa sai ya miƙe ya tarbe shi to irin wannan babu wani laifi a ciki amma abin da ba a so shi ne irin wannan da yan agaji suke ya agaji su daina yin shi in ba akwai tsoron wata mas'ala na ta shafi lafiyar mutumin ko malamin ba wannan babu laifi a bashi tsaro amma a ordinary wuri to ba daidai bane wani yana zaune wani yana tsaye to kuma wani lokaci malama ma ba sa sani wannan bayan su ba ma san sani amma za ka ji wani ɗan ta tagazan ya jera ta musu radi cewa ya yi an miƙe musu sun yi haramu wala wasu ma ba sa sani tunda ai ba su da ido a kiya almuhimu dai al'aslu ya halasta a miƙe don tarbo mutum mai daraja don mutuntawa da ganin wato da ganin mutuncinsa sai ce al'akhadu bi rikabil muhaddis rike abin hawan malami don ya sauka ko don ya hau a rike masa babur ko mashin ko mota ko keke ya hau an sha'abi kala amsaka ibn abbas bi rikabi zaid ibn thabit radiyallahu anhu sayyidina abdullah dan abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa ya rike abin hawan zaid dan thabit fa qala sai ce atamsiku li ni kake rike wa abun hawa wa anta ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan kai kai dan babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qala yace inna hakaza nasna'u bil ulama haka aka ce mu dinga yi wa manyan malaman mu wannan yana cikin tabaqat na ibnu sa'adin da littafin at-tarikh na yaqub al-fasawi da al tabarani al-kabir da kuma al-musaddarak na abu abdullahi al-hakim an-naisaburi duka sarwato shi shi da dan sabit malami ne cikin manyan malamai wanda za a kirga malami ɗaya biyu uku a cikin ansar sai an saka shi masana alkur'ani wanda ma ya shugabanci kwamitin tantance alkur'ani a zamanin sayyidina abubakar da zamanin sayyidina usman duka biyu sannan yana cikin wanda suka haɗa qur'ani ta annabi yana raye shi sa shi ya rike ma tutar ansar a ranar a lokacin tafiya yakin yakin tabuka har wani wanda aka ba daga daga farko bai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya aka aka ce ka ce na ba wa na tuta gashi yaro ne karami laifin mai na nabi ce ba laifin da kai walakin qur'ana muqaddama ba laifin da kai amma qur'ani shine abin sawa a gaba to zai ridin ya kasance malami ga si ibn abbas shi ibn abbas ga ga dan dan baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to cousin din manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma darajar shi ta dangantaka ba ta hana shi ya darajar wanda yake darajar ilimi ba kuma yake ce mishi haka aka umurce mu da mu dinga girmama wato mu dinga girmama ku ku malaman mu ina ganin bari mu dakata haka ko ya isa haka wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah